Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma ya ziyarci wani hamshakin manomi a jihar Kebbi wato sarkin noman jihar ta Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. Da farin harko dai na tambaye shi yaya aka ya zama sarkin noma kuma kaka ake zaben sarkin noma. yadda aka yi na sami sarkin noma lokacin idan za a zaɓi sarkin noma a jihar kebbi aka yi zaɓen sarkin noma ne yayin da ake yi bikin kamun kifi a garin argungu shi kuma wannan bikin kamun kifi duk lokacin za a yi shi a nan ne ake naɗa sarkin noma shi kuma sarkin noman nan daga ma'aikatan ayyukan gona ta jiha ake naɗa kwamiti na mutane wanda suka kai kimanin talatin za a ɗebo su daga sassa daban-daban na ma'aikatan nan gwamnatin jiha na wuraren da suka dace sai a tafi da su a gonakin jama'a don kowace lokar gwamnan za ta yi nominating ɗin candidate ɗin ta sai ta ba da sunanai da kuma adres ɗin inda gona ta take da mm. abubuwan da yake yi a gonar shi to wannan lokaci kwamiti za su yi zagaye idan suka yi zagayen gonakin mutane za su je kowace lokar zaman inda aka ba su lokal gwamnan ta aiko da kanjira ɗinta su kuma kwamiti za su je su ga gonar wannan candidate din da wannan lokal gwamnan ta baya daga cikin lokal gwamnan ashirin da ɗaya da muke da su a jihar Kebbi. So idan suka gama zagayen su sai su dawo ma'aikata ayyuka da kwamitin nan a zauna a tantance sai a fidda wanda aka ga cewa ya fi dacewa da zama wannan sarkin noman. to da ubangiji Allah cikin ikonsa an yi haka har sau uku yana ɗaukar wannan kambi na zama sarkin noman jihar Kebbi. Ina tabbata miki na ci wannan gasar da ake har sau uku jere da juna ba tare da kaucewa kuma yana sa rai in dai har zaɓen sarkin na maza a yi da fi ko kuma ana yin shi kan ka'ida bisa ga gaskiya to ba zan sa ran wani manomi ya sha kai a garda Allah in sha Allah sai in ya ɗauki tsawon lokaci don ba da yawan ga ƙarni ba domin kuwa a sha'anin aikin gona a kullum shiri na tafi aikin gona mm. na tattale shi na tattale kayan aiki yawa to sarkin noma na samu labarin cewa kana da wata irin gonar da babu mai irinta shin ko za ka iya ba mu tarihin wannan gonar wannan gona da farkonta wani baturen ingila ne ya kirkiro ta ana kira na derrick willis lokacin da derrick willis yake da wannan gona gona ce mai tasiri shi ya kirkiro ta shi ya originate nata kuma har inda ya je ya buɗe makarantar Sobeo School a wajen nan. Yana koyarwa kuma yana aikin gona. To baya da ya ƙaura wanda ya gaji gonar sai sayar ma wani marigayi alhaji nemo kan giwa. Shi kuma alhaji nemo kan giwa lokacin da na zo ina sha'awan gona, ina aron gonakin mutane ina aiki. har inda aka waya gari wani abokina jibrin samiya ya bani shawara to wannan gona ta wani mutumin ƙasan ku ne kana iya neman shi kila zai sayar maka da gona nan to sai kuma na bi shawarar shi na yi na nemi ta nima kan giwa aka sayar mini da gona kamar da na gaya miki fiye da shekaru talatin baya bature ingila ne wanda yake shi so biyu ne na ƙasa namun jihar kebbi sokoto zamfara ya bar sokoto zamfara ko ina ya je gano cewa wannan wurin da ya je wuri ne mai yanayi mai kyau saboda haka ya je satila a wajen na ya buɗe wannan gora. Kwaɗinta ya kai ka dada nawa? A to akalla dai wannan wurin inda a hedkwata da gonan nan ana iya samun hekta dubu haɗa wuri guda kuma akwai certificate da aka bayar na wannan gonar lokacin da batu bature yake nan. Kuma a yawan filin ƙasa na gonaki abu ne wanda ko da na gaya miki in wani yana son gardama ko yana son challenging yana son ya gani yana iya zuwa ko ba na idan aka nuna mishi yawan filin gonan da nake da shi zai tabbatar da cewa akwai filin gona so akalla ina tabbata miki wato zan tura miki kaɗan akalla ga shekara ina noma kimanin hekta dubu biyar wanda a ƙasa na nome su banda sauran filin da nake bari dabbobi na suna zagayawa suna kiwo a ciki. Masha Allah. Domin yawan dabbobin da nake da su a cikin gona na suke kiwo ba su zuwa saurin wani can su ce sun je wurin kiwo da sauran su rani da damina a cikin gona na suke hmm. sannan kuma a cikin wannan gona akwai asidan guda biyu da na yi wanda dabbobi na suke shan ruwa haɗe da sauran jama'a da suke kewaye da wannan area da rake domin kuwa inda dabbobi na suke shan ruwa ba nawa kaɗai suke amfani da ruwan ba akwai jama'a duk fulanin da suke wannan area a gona na suke ba dabbobin su ruwa Mm. in ma ba su samu na damɗin ko aka cimma rani ko wani dalili ya sa ruwa ya kafe to akwai kuma bohol bohol da muka yi wanda muke pumping ruwa free of charge dukkan fulani da suke area nan suna ba dabbobin su ruwa ba tare da suna ko kowa. sarkin noman jihar kebbi kenan alhaji muhammadu hakimi jiga wanda za mu ci gaba da tattaunawa da shi rana ta yau da izinin allah yanzu a madadin shi da mai hada mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.